Littafin Zakariya Sura ɗaya. Kira don komawa ga Ubangiji A wata na bakwai na shekara ta biyu ta mulkin Darius, maganar Ubangiji ta zo wa annabi Zakariya ɗan barekiya ɗan Iddo, Ubangiji ya yi fushi sosai da kakaninku. saboda haka ka gaya wa mutanen, Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce. Ku komo gare ni, in ji Ubangiji Maɗaukaki, ni kuma zan komo gare ku, in ji Ubangiji Maɗaukaki; kada ku zama kamar kakanninku, waɗanda annabawa na da suka ce musu, Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Ku juya daga mugayen hanyoyinku da mugayen abubuwan da kuke yi, amma ba su saurara ba, ko ma su kula da ni, in ji Ubangiji. Yanzu ina kakanninku suke, annabawan kuma fa, sun rayu har abada ne, amma maganata da dokokina, da na umarta ta wurin bayina annabawa fa, ashe, ba su tabbata ba a kan kakanninku? Sa'an nan suka tuba suka ce, Ubangiji Maɗaukaki ya yi mana daidai abin da hanyoyinmu suka cancanci mu samu. kamar dai yadda ya yi niyya yi, mutumin a cikin itatuwan ci zaƙi, bakwai zuwa takwas a rana ta ashirin da hudu ga watan goma sha ɗaya, wato, watan Shebat, a shekara ta biyu ta Darius. maganar Ubangiji ta zo wa annabi Zakariya ɗan Barekiya ɗan Iddo, da dare na ga wahayi. a gabana kuwa ga mutum a kan jan doki, yana tsaye a cikin itatuwa masu furanni, a bayansa a cikin itatuwan ci a bayansa kuwa akwai dawakai masu ruwan ja, ruwan ƙasa ƙasa da kuma ruwan fari, sai na yi tambaya na ce, Mene ne waɗannan ranka ya daɗe? Mala'ikan da yake magana da ni ya amsa ya ce, zan nuna maka mene ne su, sai mutumin da yake tsaye cikin itatuwan cizaƙin, ya yi bayani cewa, Su ne waɗanda Ubangiji ya aika ko'ina a duniya, sai suka cewa mala'ikan da yake tsaye cikin itatuwan cizaƙin, Mun ratsa ko'ina a duniya, sai muka ga duniya duka tana zaman lafiya, sa'an nan mala'ikan Ubangiji ya ce, Ya Ubangiji Maɗaukaki, har yaushe za ka ci gaba da ƙi nuna wa Urushalima da kuma garuruwan Yahuda jinƙai, waɗanda kake fushi da su shekarun nan saba'in? Sai Ubangiji ya yi wa mala'ikan da ya yi magana da ni magana ta kalmomi masu daɗi da kuma masu ta'azantarwa. Sai mala'ikan da yake magana da ni ya ce, Ka yi shelar maganan nan. Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Ina kishi domin Urushalima da Sihiyona, amma ina fushi da ƙasashen da suke ji suna zaman lafiya, na ɗan yi fushi na kawai, amma sai suka ƙara musu masifar. Saboda haka, ga abin da Ubangiji ya ce, Zan komo Urushalima da jin ƙai. a can ne za a sake gina gidana, za a kuma miƙe ma'auni a bisa Urushalima, in ji Ubangiji Maɗaukaki, ci gaba da yin shela, ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Garuruwana za su sake kwarara da wadata, Ubangiji kuma zai sake yi wa Sihiyona ta'aziyya ya kuma zaɓi Urushalima. ƙahonni huɗu da maƙera huɗu Sa'an nan na dubi sama, a gabana kuwa sai ga ƙahonni huɗu, na tambayi mala'ikan da yake mini magana na ce, menene waɗannan? Ya amsa mini ya ce, Waɗannan su ne ƙahonnin da suka watsar da Yahuda, Isra'ila da kuma Urushalima. Sa'an nan Ubangiji ya nuna mini maƙera guda huɗu, na yi tambaya na ce, Mene ne waɗannan suke zuwa yi? Ya amsa ya ce, Waɗannan ne ƙahonin nan da suka watsar da Yahuda har ba wanda yake iya ɗaga kansa, amma maƙeran sun zo don su tsorata su, su kuma saukar da ƙahonin ƙasashen nan waɗanda suka ɗaga ƙahoninsu gaba da ƙasar Yahuda don su warwatsa ta. Zakariya Sura biyu Mutum riƙe da ma'auni. Sa'an nan na ɗaga kai, sai na ga mutum a tsaye riƙe da ma'auni a hannunsa, sai na yi tambaya na ce, Ina za ka? Ya amsa mini ya ce, Zan je in auna Urushalima, in ga yadda fāɗinta da tsawonta suke, sai mala'ikan da yake yi mini magana ya tafi, sai wani mala'ika ya zo ya same shi ya ce masa, Yi gudu. Gaya wa saurayin can cewa, Urushalima za tă zama birni mara katanga, domin mutane da dabbobi masu yawa ƙwarai za su kasance a cikinta, ni da kaina ne zan zama katangar wuta kewaye da birnin, in kuma zama darajarta, in ji Ubangiji. Zo, zo, ku gudu daga ƙasar arewa, in ji Ubangiji, gama na warwatsa ku a kusurwoyi huɗu na sama, in ji Ubangiji, Zo, ya ke Sihiyona, ku tsere, ku masu zama a cikin Diyar Babilon, gama ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Bayan ya ɗaukaka ni, ya kuma aiko ni ga ƙasashen da suka washe ku, gama duk wanda ya taɓa ku, ya taɓa ƙwayar idonsa ne, ba shakka zan tā da hannuna a kansu. domin bayinsu su washe su, sa'an nan za ku san cewa Ubangiji Maɗaukaki ne ya aiko ni, ki yi sowa, ki yi murna, ya ke Diyar Sihiyona, gama ina zuwa, zan zauna a cikinki, in ji Ubangiji, ƙasashe da yawa za su haɗa kai da Ubangiji a ranan nan, za su kuma zama mutanena, zan zauna a cikinku, za ku kuma san cewa Ubangiji Maɗaukaki ne ya aiko ni gare ku, Ubangiji zai gaji Yahuda a matsayin rabonsa a cikin ƙasa mai tsarki, zai kuma sake zaɓi urshalima. ku yi tsit a gaban Ubangiji, dukanku ’yan adam, gama ya taso daga wurin zamansa mai tsarki. Zakariya Sura uku Tufafi masu tsabta don babban firist. Sa'an nan ya nuna mini Yoshuwa babban firist a tsaye a gaban mala'ikan Ubangiji, Shaiɗan kuma yana tsaye a damansa don yă tuhume shi, Ubangiji ya ce wa Shaiɗan, Ubangiji ya tsawata maka, Shaiɗan, Ubangiji wanda ya zaɓi Urushalima ya tsawata maka, ashe, mutumin nan ba shi ne sandar da take ƙonewa da aka ciro daga cikin wuta ba? Yanzu an sa wa Yoshuwa tufafi masu dauɗa sa'ad da yake tsaye a gaban mala'ikan, mala'ikan ya ce wa waɗanda suke tsaye a gabansa, Ku cire masa tufafinsa masu dauɗa, sai ya ce wa Yoshuwa, Duba, na ɗauke zunubanka, zan sa maka tufafi masu tsada, sai na ce, Sa masa rawani mai tsabta a kansa. aka sa masa rawani mai tsabta a kansa, aka kuma sa masa tufafi yayin da mala'ikan Ubangiji yake tsaye a wurin, mala'ikan Ubangiji ya yi wa Yoshuwa wannan gargaɗi, Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, In za ka yi tafiya a hanyoyina, ka kuma kiyaye abubuwan da nake so, za ka zama shugaban haikalina, ka kuma lura da ɗakunan shari'ata, zan kuma ba ka wuri cikin waɗannan da suke tsaye a nan, ka saurara, ya babban firist Yoshuwa, kai da abokanka da suke zaune a gabanka, ku da kuke alamun abubuwan da za su zo, zan kawo bawana, wanda yake reshe, dubi dutsen da na ajiye a gaban Yoshuwa, akwai idanu bakwai. a kan wannan dutse guda, zan kuma yi rubutu a kansa, in ji Ubangiji Maɗaukaki, zan kuma kawar da zunubin ƙasan nan a rana ɗaya, a wannan rana kowannenku zai gayyaci maƙwabcinsa, ya zauna a ƙarƙashin itacen inabi da kuma na ɓaure, in ji Ubangiji Maɗaukaki. Zakariya Sura hudu wurin ajiye fitilan zinariya da itatuwan zaitun biyu Sai mala'ikan da ya yi magana da ni ya komo ya farkar da ni, kamar yadda ake farkar da mutum daga barcinsa, ya tambaye ni ya ce, Me ka gani? Na amsa na ce, Na ga wurin ajiye fitilan zinariya da kwano a kai, da kuma fitilu bakwai a kansa. da butocin kai wa fitilu mai guda bakwai, akwai kuma itatuwan zaitun guda biyu a gefensa, ɗaya a gefen dama na kwanan ɗaya kuma a gefen hagunsa. Na tambayi mala'ikan da ya yi magana da ni na ce, Menene waɗannan ranka ya daɗe? Sai ya amsa ya ce, Ba ka san menene waɗannan ba? Na amsa na ce, A'a, ranka ya daɗe. Sai ya ce mini, Wannan ce maganar Ubangiji ga Zerubbabel, Ba ta wurin ƙarfi ba ko ta wurin iko, sai dai ta wurin Ruhuna, in ji Ubangiji Maɗaukaki, kai mene ne, ya babban dutse, a gaban Zerubbabel za a rushe ka, ka zama fili, sa'an nan Zerubbabel ya kawo dutsen da ya fi kyau, a kuma yi ta sowa ana cewa, Allah ya yi masa albarka. Allah ya yi masa albarka Sai maganar Ubangiji ta zo mini, Hannuwan Zerubbabel sun kafa harsashen haikalin nan, hannuwansa ne kuma za su gama ginin, sa'an nan ne za ka san cewa Ubangiji Maɗaukaki ne ya aiko ni zuwa wurinka, wa ya rena ranar ƙananan abubuwa, mutane za su yi murna sa'ad da suka ga igiyar gwaji a hannun Zerubbabel. Waɗannan guda bakwai ɗin su ne idanun Ubangiji, masu jujjuyawa cikin dukan duniya, sai na tambaye shi na ce, Mene ne waɗannan itatuwan zaitun guda biyu tsaye a hagu, da kuma daman wurin ajiye fitilan fitilu, na sake tambaye shi na ce, Mene ne waɗannan rasa nan na zaitun a gefen bututu biyu? na zinariya da suke zuba man zinariya? Ya amsa ya ce, Ba ka san mene ne waɗannan ba? Na ce, A'a, ranka ya daɗe. Sai ya ce, Waɗannan su ne biyun da aka shafe don su yi wa Ubangiji dukan duniya hidima. Zakariya Sura biyar da Naɗaɗɗen littafi mai firiya Na sake dubawa, sai ga naɗaɗɗen littafi mai firiya a gabana, sai ya tambaye ni ya ce, Me ka gani? Sai na amsa na ce, Na ga naɗaɗɗen littafi mai firiya, tsawonsa ƙafa talatin, da faɗinsa kuma ƙafa goma sha biyar. Sai ya ce mini, Wannan ce la'anar da za ta ratsa dukan ƙasar, gama bisa ga abin da ya ce a gefe ɗaya. za a kawar da kowane ɓarawo, kuma bisa ga abin da ya ce a ɗaya gefen, za a kawar da duk mai rantsuwar ƙarya. Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Zan aika shi, zai shiga gidan ɓarawo, da gidan mai rantsuwar ƙarya, da sunana, zai kasance a gidansa, ya hallaka gidan, da katakon da duwatsun, mace a cikin kwando, sai mala'ikan da yake mini magana ya zo gaba ya ce mini, Duba ka gani ko menene wannan da yake fitowa, na tambaya na ce, menene Ya amsa ya ce, Kwando ne na awo, ya ƙara da cewa, Wannan shi ne laifin mutanen a duk faɗin ƙasar. Sa'an nan aka ɗaga murfin dalman. a ciki kuwa ga mace zaune, ya ce, Wannan mugunta ce, ya kuma tura ta cikin kwandon ya rufe da murfin dalman, ya kuma danna da dutse, Na ɗaga idona sama, sai ga mata biyu a gabana, iska tana hura fikafikansu, suna da fukafukai kamar na shamuwa, suka kuma ɗaga kwandon sama. na tambayi mala'ikan da yake magana da ni na ce, Ina za ku kai kwandon? Ya amsa ya ce, Zuwa ƙasar Babiloniya, don a gina masa haikali, sa'ad da aka gama ginin, za a ajiye shi a ciki. Zakariya Sura shida Kekunan yaƙi huɗu Na sake ɗaga kaina sama. Sai ga kekunan yaƙi guda huɗu a gabana, suna fitowa tsakanin duwatsu guda biyu, duwatsun tagulla, karusa ta farko tana da jajayen dawakai, ta biyu kuma baƙaƙen dawakai, ta ukun farare dawakai, ta huɗu kuma dawakai masu ɗigo ɗigo a dukan jikinsu, dukansu kuwa ƙarfafa. Sai na tambayi mala'ikan da yake magana da ni na ce, Mene ne waɗannan, ranka ya daɗe? Mala'ikan ya amsa mini ya ce, Waɗannan su ne ruhohi huɗu na sama, waɗanda suka fito daga wurin Ubangiji na dukan duniya, wanda mai baƙaƙen dawakai zai nufi wajen ƙasar arewa, mai fararen dawakai zai nufi wajen yamma. sai kuma mai dawakai masu ɗigo ɗigo a jiki zai nufi wajen kudu, da ƙarfafan dawakan suka fito, sai suka yi marmari su ratsa dukan duniya, sai ya ce, Ku ratsa dukan duniya, saboda haka suka ratsa dukan duniya, sai ya kira ni ya ce, Duba, waɗanda suka nufi wajen ƙasar arewa. Sun ba wa ruhuna hutu a ƙasar arewa, rawani domin Yoshuwa Maganar Ubangiji ta zo mini, ta ce, Ka karɓi azurfa da zinariya daga masu zaman bauta, Heldai, Tobiya, Yadehiya, waɗanda suka iso daga Babilon, a ranar kuma ka je gidan Yosiya ɗan Zefaniya. Ka ɗauki azurfa da zinariya ka yi rawani, ka ɗora shi a kan babban firist Yoshuwa ɗan Yehozadak, ka ce masa, Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Ga mutumin da sunansa ne Reshe, zai kuma ratse daga inda yake ya gina haikalin Ubangiji; shi ne zai gina haikalin Ubangiji. za a kuma martaba shi da daraja, zai kuma zauna ya yi mulki a kan kursiyinsa, zai zama firist a kan kursiyinsa, kuma a tsakanin biyun za a sami zaman lafiya, za a ba Heldai, Tobiya, Yedahiya da kuma Hen, ɗan zefeniya kamar abin tunawa a cikin haikalin Ubangiji. waɗanda suke nesa za su zo su taimaka gina haikalin Ubangiji, za ku kuma san cewa Ubangiji Maɗaukaki ne ya aiko ni gare ku, wannan zai faru in kuka yi biyayya sosai ga Ubangiji Allahnku. Zakariya Sura bakwai Gaskiya da jin ƙai ba azumi ba A shekara ta huɗu ta Sarki Darius. Maganar Ubangiji ta zo wa Zakariya a rana ta hudu ta watan tara, wato, watan Kislev, mutanen Betel sun aika sherezer. da Rejem Melek tare da mutanensu su nemi tagomashin Ubangiji ta wurin tambaya firistocin da kuma annabawan gidan Ubangiji Maɗaukaki, ko ya kamata in yi makoki da azumi a wata na biyar, yadda na yi a shekaru masu yawa? Sai maganar Ubangiji Maɗaukaki ta zo mini ta ce, Ka tambayi dukan mutanen ƙasar da firistoci cewa, Sa'ad da kuka yi makoki da azumi a wata na biyar da na bakwai, dukan shekaru saba'in nan a ainihi saboda ni kuka yi azumi, kuma sa'ad da kuke ci kuke sha, ba kanku kuke yi wa shagali ba? Ashe, ba kalmomin da Ubangiji ya faɗi kenan ta bakin annabawan farko ba, sa'ad da Urushalima da garuruwan da suke kewaye da ita suke hutawa, suke cikin wadata, akwai kuma mutane a Negeb da yammacin gindin tuddai? Sai maganar Ubangiji ta sake zuwa wa Zakariya cewa, Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Ku yi shari'ar gaskiya, ku nuna jin ƙai da tausayi ga juna, kada ku danne gwauruwa ko maraya, baƙo ko talaka, a cikin zuciyarku, kada ku yi mugun tunani game da juna, amma suka ƙi su saurara. Da taurin kai suka juya bayansu suka kuma toshe kunnuwansu; suka taurare zukatansu kamar dutse, suka ƙi jin abin da doka ko kuma maganar Ubangiji Maɗaukaki take faɗi wadda ya aika ta wurin Ruhunsa, ta wurin annabawan farko, saboda haka Ubangiji Maɗaukaki ya ji fushi ƙwarai; sa'ad da na yi kira, ba su saurara ba. Saboda haka sa'ad da suka yi kira, ba zan saurara ba, in ji Ubangiji Maɗaukaki; na warwatsar da su da guguwa a cikin dukan ƙasashe, inda suka zama baƙi, aka bar ƙasar ta zama kango bayansu, da har ba mai shiga ko fita, haka suka sa ƙasan nan mai daɗi ta zama kango. Zakariya Sura takwas Ubangiji ya yi alkawari zai albarkaci Urushalima Maganar Ubangiji Maɗaukaki ta sake zuwa gare ni, Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Ina kishin Sihiyona ƙwarai, ina kuma cike da kishi dominta, ga abin da Ubangiji ya ce, Zan koma Sihiyona in zauna a Urushalima. Sa'an nan za a kira Urushalima Birnin Gaskiya, a kuma kira dutsen Ubangiji Maɗaukaki Dutse Mai Tsarki, ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Tsofaffi maza da mata za su sake zauna a titunan Urushalima, kowanne da sanda a hannu saboda tsufa, titunan birnin za su cika da samari da ’yan mata suna wasa, ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Mai yiwuwa ya zama da mamaki ga raguwar wannan mutanen da suke nan a lokacin, amma zai zama abin mamaki gare ni ne, in ji Ubangiji Maɗaukaki, ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Zan ceci mutanena daga ƙasashen gabas da yamma, zan komo da su su zauna a Urushalima. Za su zama mutanena, ni kuwa zan zama amintaccen Allahnsu mai adalci; ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Ku da yanzu kuke jin maganan nan da annabawa suka faɗi, waɗanda suke a nan lokacin da aka kafa harsashin haikalin Ubangiji Maɗaukaki, bari hannuwanku su zama da ƙarfi don a gama gina haikalin. Kafin wannan lokaci, babu albashi domin mutum ko dabba, ba wanda yake iya sakewa ya yi hidimominsa saboda maƙiya, domin na sa kowa ya zama maƙiyi maƙwabcinsa, amma yanzu ba zan yi da waɗanda raguwar mutane yadda na yi da na da ba, in ji Ubangiji Maɗaukaki. Iri zai yi girma da kyau, kuringa za tă ba da ’ya'yanta, ƙasa za tă ba da hatsi, sama kuma za tă ba da raɓa, zan ba da duk waɗannan abubuwa su zama gado. ga raguwar mutanena, kamar yadda kuka zama abin la'ana a ƙasashe, ya Yahuda da Isra'ila, haka zan cece ku, za ku kuma zama albarka. Kada ku ji tsoro, sai dai ku bar hannuwanku su zama da ƙarfi, ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Kamar dai yadda na yi niyyar kawo muku bala'i in kuma ƙi jin tausayi sa'ad da kakanninku suka ba ni haushi, in ji Ubangiji Maɗaukaki, kada ku ji tsoro, saboda a yanzu na yi niyya in sake yi wa Urushalima. da Yahuda abu mai kyau, abubuwan da za ku yi ke nan, ku gaya wa juna gaskiya, ku kuma dinga yin shari'ar gaskiya a ɗakunanku na shari'arku, kada ku ƙulla wa maƙwabtanku mugunta, kuma kada ku so yin rantsuwa ta ƙarya, ina ƙyamar waɗannan duka, in ji Ubangiji Maɗaukaki. Maganar Ubangiji Maɗaukaki ta sāke zuwa wurina, Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Azumin wata na huɗu, da na wata biyar, da na watan bakwai, da na watan goma za su zama lokutan farin ciki, da murna, da kuma bukukuwa na murna, ga Yahuda, saboda haka sai ku ƙaunaci gaskiya da salama. Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Mutane da yawa da kuma mazaunan birane da yawa har yanzu za su zo, mazaunan wani birni za su je wurin mazaunan wani birni su ce, Bari mu je nan da nan, mu roƙi Ubangiji mu kuma nemi Ubangiji Maɗaukaki, ni kaina zan je, mutane da yawa kuma da al'ummai masu ƙarfi. za su zo Urushalima su nemi Ubangiji Maɗaukaki, su kuma roƙe shi, Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, A kwanakin nan, mutane goma daga kabilu da al'ummai za su riƙe rigar mutumin Yahuda guda su ce, Bari mu tafi tare da kai, domin mun ji cewa Allah yana tare da ku. Zakariya Sura tara Hukunci a kan abokan gāban Isra'ila anabci. Maganar Ubangiji tana gāba da ƙasar Hadrak, za tă kuma sauko a kan Damaskus, gama idanun dukan mutane da na kabilan Isra'ila suna a kan Ubangiji, da kuma a kan hamad ita ma, wadda ta yi iyaka da ita, da kuma a kan Taya da Sidon, ko da yake suna da hikima ƙwarai, Taya ta gina wa kanta mafaka mai ƙarfi, ta tara azurfa kamar ƙasa, zinariya kuma kamar tarin shara a tituna, amma Ubangiji zai karɓe mallakarta, zai hallaka ikonta da take da shi a kan teku, wuta kuma za ta cinye ta, Eshkelon za ta ga haka ta ji tsoro, Gaza za ta yi birgima cikin azaba. haka Ekron ma, gama za tă fid da zuciya, Gaza za ta rasa sarkinta, za a kuma gudu a bar Eskelen, baƙi za su mallaki Ashdod, kuma zan kawar da girman kan Filistiyawa, zan kawar da jini daga bakinsu, zan kuma cire abincin da aka haramta daga tsakanin haƙoransu, waɗanda za a bari za su zama na Allahnmu, su kuma zama shugabanni a Yahuda, Ekron kuma za ta zama kamar Yabusiyawa, amma zan kare gidana daga sojoji masu kai da kawowa, azzalumi ba zai ƙara cin mutanena da yaƙi ba, gama yanzu ina tsaro, zuwan sarkin Sihiyona. Ki yi birna ƙwarai, ya Diyar Urushalima, ki yi sowa Diyar Urushalima Duba, ga sarkinki yana zuwa wurinki, mai adalci yana kuma da ceto, mai tawali'u yana kuma hawan jaki, yana a kan ɗan aholaki, a kan ’yar jaka, zan ƙwace kekunan yaƙi daga Efraim, da kuma dawakan yaƙi daga Urushalima, za a kuma karya bakan yaƙi, zai yi shelar salama ga al'ummai, mulkinsa zai yaɗu daga teku zuwa teku, daga kogi kuma zuwa ƙarshen duniya, ke kuma, saboda jinin alkawarina da ke, zan ’yantar da ’yan kurkukunki daga rami marar ruwa, ku koma maɓuya, ya ku ’yan kurkuku masu sa zuciya, ko yanzu ma na sanar cewa zan mayar muku ninki biyu. Zan lanƙwasa Yahuda yadda nake lanƙwasa bakana, in kuma cika ta da Efraim kamar kibiya; zan tā da ’ya'yanki maza, ya Sihiyona, Gaba da ’ya'yanki, ya Girka, in kuma mai da ke kamar takobin jarumin yaƙi, Ubangiji zai bayyana, sa'an nan Ubangiji zai bayyana a bisansu, kibiyarsa. za tă wulga kamar walƙiya, Ubangiji Mai Iko Duka zai busa ƙaho, zai taho ta cikin guguwa daga kudu, Ubangiji Maɗaukaki kuma zai tsare su, za su hallakar su kuma yi nasara da duwatsun majajjawa, za su sha su yi kururuwa kamar sun sha ruwan inabi, za su cika kamar kwanon da ake amfani don a yayyafa jini a kusurwoyin bagade, Ubangiji Allahnsu zai cece su a wannan rana, gama su mutanensa ne da kuma garkensa, za su haska a cikin ƙasarsa kamar lu'ulu'u a rawani, za su yi kyan gani da kuma ban sha'awa. hatsi zai sa samari su yi murna, sabon ruwan inabi kuma zai sa ’yan mata su yi farin ciki. Zakariya Sura goma Ubangiji zai lura da Yahuda Ku roƙi Ubangiji ya ba ku ruwa a lokacin bazara; Ubangiji ne yake yin gizagizan hadari, shi ne yake ba wa mutane yayyafin ruwan sama, yana kuma ba da tsire tsire na fili ga kowa, gumaka suna maganganun ruɗu. Masu duba suna ganin wahayoyin ƙarya, suna faɗa mafarkan ƙarya, suna ba da ta'aziyyar banza; saboda haka mutane suna yawo kamar tumaki waɗanda suke shan wahala saboda rashin makiyayi, ina fushi da makiyayan, zan kuma hukunta shugabannin, gama Ubangiji Maɗaukaki zai lura da garkensa, wato, gidan Yahuda. zai kuma sa su zama kamar doki mai fariya cikin yaƙi, daga Yahuda dutsen kusurwa zai fito, daga gare shi za a samu abin kafa tenti, daga gare shi za a sami bakan yaƙi, daga gare shi za a sami kowanne mai mulki, tare za su zama kamar mutane masu ƙarfi, suna tattake lakar tituna a cikin yaƙi, domin Ubangiji yana tare da su, za su yi faɗa su kuma yi nasara a kan masu yaƙi a kan dawakai. Zan ƙarfafa gidan Yahuda, in kuma ceci gidan Yusuf, zan maido da su domin ina jin tausayinsu, za su zama kamar ban taɓa ƙinsu ba. Gama ni ne Ubangiji Allahnsu, zan kuma amsa musu; mutanen Efraim za su zama kamar mutane masu ƙarfi, zukatansu kuwa za su yi murna kamar sun sha ruwan inabi; ’ya'yansu za su gani su yi murna, zuciyarsu za ta yi farin ciki a cikin Ubangiji; zan ba da alama in kuma tattara su. ba shakka zan fanshe su, za su yi yawa kamar yadda suke a da. ko da yake na warwatsa su cikin mutane, duk da haka a can ƙasashe masu nisa za su tuna da ni, sa'ad da ’ya'yansu za su rayu, za su kuwa komo, zan komo da su daga Masar, in kuma tattara su daga Asuriya. Zan kawo su Gileyad da Lebanon har wuri ya kāsa musu; za su ratsa cikin tekun wahala, zan kwantar da raƙuman teku, dukan zurfafan Nilu kuma za su bushe; za a ƙasƙantar da Assuriya, sandar sarautar Masar kuma za tă rabu da ita; zan ƙarfafa su a cikin Ubangiji. kuma a cikin sunansa za su yi tafiya, in ji Ubangiji. Zakariya Sura goma sha ɗaya Buɗe ƙofofinki, ya Lebanon, don wuta ta cinye itatuwan al'ul naki, yi kuka, ya itacen fir, gama itacen al'ul ya fāɗi, itatuwa masu daraja sun lalace, ku yi kuka Ku itatuwan oak na Bashan, an sassare itatuwan babban kurmi, ku ji kukan makiyaya, an ɓata musu wuraren kiwonsu masu ciyayi, ku ji rurin zakoki, an lalatar da jejin Urdun, makiyaya biyu Ga abin da Ubangiji Allah na, ya ce, Yi kiwon garken tumakin da za a yanka. masu sayensu sun yayyanka su, suka kuwa tafi ba hukunci, masu sayar da su sun ce, Yabi Ubangiji, na yi arziki, makiyayensu ma ba su ji tausayinsu ba, gama ba zan ƙara jin tausayin mutanen ƙasar ba, in ji Ubangiji, zan ba da kowa ga maƙwabcinsa da kuma sarkinsa, za su zalunci ƙasar. ba zan kuma cece su daga hannuwansu ba, saboda haka na yi kiwon garken da za a yanka, musamman garken da ake zalunta, sai na ɗauki sanduna biyu na kira ɗaya tagomashi, ɗaya kuma haɗin kai, sai na yi kiwon garken, cikin wata guda na kawar da makiyayan nan uku, garken suka ƙi ni, na kuwa gaji da su. na ce, Ba zan zama makiyayinku ba, bari masu mutuwa su mutu, masu hallaka kuma su hallaka, bari waɗanda suka ragu su ci naman juna, sai na ɗauki sandana mai suna tagomashi na karya shi, na janye alkawarin da na yi da dukan al'ummai, an janye shi a ranan nan, saboda haka garken da yake cikin wahala. masu kallona sun san cewa maganar Ubangiji ce, na faɗa musu cewa, In kun ga ya fi kyau, ku biya ni, in kuwa ba haka ba, ku riƙe, saboda haka suka biya ni azurfa talatin. Sai Ubangiji ya ce mini, Jefar da shi cikin ma'aji, lada mai kyau da aka yi cinikina ne, saboda haka sai na ɗauki azurfa talatin ɗin. na jefa su cikin gidan Ubangiji don a sa cikin ma'aji, sai na karya sandana na biyu mai suna haɗin kai, ta haka na karya ’yan'uwantakar da take tsakanin Yahuda da Isra'ila. Sai Ubangiji ya ce mini, Ka sake ɗaukar kayan aiki na wawan makiyayi, gama zan tā da makiyayi a ƙasar wanda ba zai kula da ɓatattu, ko ya nemi ƙanana, ko ya warkar da waɗanda suka ji ciwo, ko kuma ciyar da masu lafiya ba, sai dai zai ci naman keɓaɓɓun tumaki, ya farfasa kofatansu, kaito ga banzan makiyayin nan wanda ya bar garken, bari takobi ya sari hannunsa da idonsa na dama, bari hannunsa ya shanye gaba ƙaf, idonsa na dama kuma ya makance sarai. Zakariya Sura goma sha biyu Za a hallaka abokan gaban Urushalima Anabci Maganar Ubangiji game da Isra'ila Ubangiji wanda ya shimfiɗa sammai, wanda ya kafa harsashin duniya, wanda kuma ya yi ruhun mutum a cikinsa, ya ce, Zan sa Urushalima ta zama kwaf mai sa mutane da suke a dukan kewayenta jiri; yaƙi zai kewaye Urushalima har ya shafi Yahuda ma, a ranan nan, sa'ad da duk al'umman duniya za su tayar mata, zan sa Urushalima ta zama dutsen da ba a iya matsarwa ga dukan al'ummai. Duk waɗanda suka yi ƙoƙari su matsar da shi za su ji ciwo, a ranan nan zan sa kowane doki ya tsorata, mai hawan dokin kuma ya haukace, in ji Ubangiji, zan sa idanuna in tsare gidan Yahuda, amma zan makantar da dukkan dawakan al'ummai, sa'an nan shugabannin Yahuda za su ce a cikin zukatansu, Mutanen Urushalima suna da ƙarfi domin Ubangiji Maɗaukaki shi ne Allahnsu. A ranan nan zan sa shugabannin Yahuda su zama kamar tukunyar wuta a tarin itacen wuta, kamar harshen wuta a dammunan hatsi, za su ƙone dukan mutanen da suke kewaye da su hagu da dama. amma babu abin da zai taɓa mutanen Urushalima; Ubangiji zai ceci wuraren zaman Yahuda da farko, don kada darajar gidan dauda da mazaunan Urushalima su fi na Yahuda daraja, a ranan nan Ubangiji zai kiyaye waɗanda suke zama a Urushalima, domin marasa ƙarfi a cikinsu su zama kamar dauda. Gidan Dawuda kuma zai zama kamar Allah, kamar mala'ikan Ubangiji da yake tafiya a gabansu; a ranan nan zan fito don in hallaka dukan al'umman da suka yaƙi Urshalima makoki saboda wannan da suka soki, zan kuma zubo wa gidan Dauda da mazaunan Urshalima ruhun alheri da na addu'a; za su dube ni, wannan da suka soke shi za su kuma yi makoki dominsa, kamar yadda mutum yakan yi makokin mutuwar ɗansa tilo, su kuma yi baƙin ciki ƙwarai kamar yadda mutum yakan yi baƙin ciki don ɗan fari, a ranar nan kuka a Urushalima zai yi yawa kamar kukan Hadad Rimon. a filin Megiddo Ƙasar za tă yi makoki, kowane iyali zai yi makoki a ware, tare da matansu su ma a ware, iyalin gidan Dauda da matansu, iyalin gidan Natan da matansu, iyalin gidan Lawi da matansu, iyalin gidan Shimeyi da matansu, dukan sauran iyalan kuma. da matansu Zakariya Sura goma sha uku Tsarkakewa daga zunubi A ranan nan za a buɗe maɓulɓulan ruwa zuwa gidan Dauda da mazaunan Urushalima, don a tsarkake su daga zunubi da rashin tsabta. A ranan nan zan kawar da sunayen gumaka daga ƙasar. ba kuwa za a ƙara tunawa da su ba, in ji Ubangiji Maɗaukaki, zan kawar da annabawa da kuma ruhu marar tsabta daga ƙasar, in kuma wani ya yi annabci, sai mahaifinsa da mahaifiyarsa su ce masa, Ba za ka rayu ba, gama kana faɗar ƙarya da sunan Ubangiji, sa'ad da yake yin annabci, iyayensa za su soke shi da takobi, a ranan nan. kowane annabi zai ji kunyar annabcin wahayinsa, ba zai sa rigar annabci mai gashi ba don yă yi ruɗu, zai ce, Ni ba annabi ba ne, ni manomi ne, ƙasa ce nake samun abin zaman gari tun ina matashi, in wani ya tambaye shi, Waɗanne miyaku ne haka a jikinka?’ zai amsa ya ce, Miyakun da aka yi mini a gidan abokaina ne; an bugi makiyayin, tumakin suka watse, Tashi, ya takobi, gaba da makiyayina, mutumin da yake kusa da ni sosai,’ in ji Ubangiji Maɗaukaki, Kashe makiyayin, sai tumakin su watse, in kuma tayar wa ƙananan, a cikin ƙasar duka, in ji Ubangiji, kashi biyu bisa uku. za a buge su su hallaka, duk da haka za a bar kashi ɗaya bisa uku a cikinta, wannan kashi ɗaya bisa ukun zan kawo in sa a cikin wuta, zan tace su kamar azurfa, in gwada su kamar zinariya, za su kira bisa sunana, zan kuwa amsa musu, zan ce, Su mutanena ne, za su kuma ce, Ubangiji ne Allahnmu.’ Zakariya Sura goma sha hudu Ubangiji zai zo ya yi mulki Ranar Ubangiji tana zuwa, sa'ad da za a raba muku ganimar da aka washe daga gare ku, zan tara dukan al'ummai su yaƙi Urushalima, za a ci birnin da yaƙi, za a washe gidaje, a kuma yi wa mata fyaɗe, rabin birnin zai je bauta. Amma ba za a kwashe sauran mutanen daga birnin ba, sa'an nan Ubangiji zai fita ya yi yaƙi da waɗannan al'ummai, kamar yadda yake yaƙi a ranar yaƙi; a ranan nan ƙafafunsa za su tsaya a kan Dutsen Zaitun, gabas da Urushalima, za a kuma tsage Dutsen Zaitun kashi biyu daga gabas zuwa yamma, Ya zama babban kwari. Rabin dutsen zai matsa zuwa wajen arewa, rabi kuma zai matsa zuwa wajen kudu; za ku gudu ta wajen Kwarin Dutsena, gama zai miƙe har zuwa Azel, za ku gudu kamar yadda kuka guje wa girgizar ƙasa, a kwanakin Uzziya sarkin Yahuda, sa'an nan Ubangiji Allahna zai zo, tare da duk masu tsarki, a ranan nan. ba za a kasance da haske ko sanyi ba, ko hazo mai duhu ba, za tă zama rana ce ta musamman, ba yini ko dare, rana da take sananne ga Ubangiji, sa'ad da yamma ta yi, za a yi haske, a ranan nan ruwan rai zai kwararo daga Urshalima. rabi zai gangara gabas zuwa teku, rabi kuma zai gangara yamma zuwa Bahar Rum. a damina da rani, Ubangiji zai sa ma sarki bisa dukan duniya, a ranan nan za a kasance da Ubangiji ɗaya, ba wani suna kuma sai nasa, ƙasar gaba ɗaya daga Geba zuwa Rimon, kudu da Urshalima za tă zama kama Araba, amma Urshalima za tă kasance a wurinta, daga ƙofar Benyamin zuwa sashen ƙofa ta farko, zuwa Ƙofar Kusurwa, daga kuma Hasumiyar Hananel zuwa wurin matsin ruwan inabin sarki, za a zauna a cikinka, ba za a ƙara hallaka ta ba, Urushalima za ta zauna lafiya, ga bala'in da Ubangiji zai bugi dukan al'umman da suka yi yaƙi da Urushalima. Fatar jikinsu za tă ruɓe tun suna tsaye a ƙafafunsu; idanunsu za su ruɓe a cikin kwarminsu, harsunansu kuma zai ruɓe a cikin bakunansu, a ranan nan Ubangiji zai sa maza su cika da tsoro ƙwarai; kowane mutum zai kama hannun ɗan'uwansa, za su kai wa juna hari. Yahuda ma za tă yi yaƙi a Urushalima, za a tattara dukiyar al'umman da suke kewaye, za a tara zinariya da azurfa masu yawan gaske tare da tufafi, irin wannan bala'i zai auko wa dawakai da alfadarai, raƙuma da jakuna, da kuma dukan dabbobi a wannan sansani, sa'an nan waɗanda suka tsira. daga cikin al'umman da suka yaƙi Urushalima za su haura shekara shekara su yi wa Sarki, Ubangiji Maɗaukaki sujada, su kuma yi bikin tabanakul, in waɗansu mutanen da suke duniya ba su haura Urushalima suka yi wa Sarki, Ubangiji Maɗaukaki sujada ba, ba za su samu ruwan sama ba, in mutanen Masar ba su haura sun yi sujada ba, ba za su sami ruwan sama ba, Ubangiji zai kawo musu bala'in da ya aika wa al'umman da ba su haura sun yi bikin tabanakul ba, wannan ne zai zama hukuncin Masar da kuma na dukan al'umman da ba su haura sun yi bikin tabanakul ba, a ranan nan za a rubuta tsarki ga Ubangiji a jikin ƙararrawar dawakai, kuma tukwanen dahuwa a gidan Ubangiji za su zama kamar kwanoni masu tsarki a gaban bagade, kowace tukunya a Urushalima da Yahuda za ta zama mai tsarki ga Ubangiji Maɗaukaki, kuma duk wanda ya zo don miƙa hadaya zai ɗauki waɗansu tukwane ya yi dahuwa da su, a ranan nan kuwa. ba Ani da zai ƙara kasance a gidan Ubangiji Maɗaukaki.